Welcome to the Khan Youth Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. gaskiya ni fa na fara gajiya yunwa nake ji ai ya kawo min abincin nan baka ba zan yi zuciya an ce ba zan ci ba ya kudi ga nan zuwa yawa na kama bismillah da kamshi na ɗaukar hanci ba bane anya abincin nan zai ciwu sai an jarraba ne za a tabbatar ya kamata a yi min adalci ko kuwa hmm. ya kika dan daɗi ko kai wani wani irin abinci ne haka gaskiya abincin nan bai ba wani irin lalacewa ne wannan to kin gani idan dai akwai matsala ina ganin sai dai gishiri ko magi domin dama su ne suke wahala da ni a yaki kai ba shi bane kai ne abincin nan yayi dadi yayi daɗi sosai ban taɓa cin abinci mai daɗi daɗi a gidan nan ba girki yau abin kunya miji ya fi mata iya girki ni ban ga amfani amfaniyar aikin da kake so ka kawo gidan nan ba kin gani Kana da amfani ba na so idan ba na nan ki da shan wahala ko ki girki ko ki shara ko wanke wanke ko wani abu duk ba na bukata abin nisa zan kawo ta kenan amma a hankali ke ma ki gane amfanin ta kenan shi ne eh